الحمد لله رب العالمين والآقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنواع مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi Ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ka ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah <clears throat> eh, ka ja na fassara na jiya eh, za ka ja sabo bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون نعم jiya mun fassara muyi bayanin wato waɗansu nau'in mutane na uku da musulmai suka zo suka tarar da su a madina da nau'i ɗaya suka sani a makka su ne kafirai zalla kawai sai kuma mumunai yanzu da aka yi hijira aka zo madina sai aka tarar da musulmai suka haɗu da waɗansu nau'in mutane da ba su taɓa haɗuwa da su ba su ne mutanen da suke tare da su suke wuni da su suke sallah da su suke mu'amala da su a matsayin musulmai amma ashe ba musulmai ba ne waɗannan mutanen allah maɗaukakin sarki ya fara mana bayanin su kaman haka yace wa idza qila lahum idan aka ce ma waɗannan munafukan, la tufsidu fil ardi ku daina ɓarna a bayan ƙasa wace irin barna shine sun shigo da sunan su musulmi ne suna cikin sahun musulmi da musulmai suke mu'amala ashe zagon ƙasa da ɓarna, da makirci da kutun gwila da sharri da haɗa baki da yahudawa da haɗa baki da ƙuraishawa mushirikai da kuma cutar da al'umman musulmi da zamanto masu bayyana sirrin musulmi domin kullum ana tare da su suna zuwa su bayyana wa maƙiyan Allah sirrin musulmi suna zuwa su haɗa baki da duk wani wanda aka san zai cutar da musulunci ya cutar da musulmi da su ake haɗa baki ana yi wa musulmai kisan gilla da su aka haɗa baki suka raba masallaci suka gina wani can cewa su ma masallaci ne ga na annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmai a nan suke sallah su ma suka gina nasu Allah ya kira shi masjidu dirar masallaci ne na cutarwa masallaci ne da aka gina shi ba don Allah ba masallaci ne wanda aka ci annabi kada ya kuskure ya je wajen yayi sallah domin masallaci ne wanda aka gina shi akan cuta da cutarwa duk wani musulmin da ake so a yi assassinatin nashi a kashe shi sai a gayyace shi wannan masallacin <clears throat> idan ya je shi kenan sai a kashe shi irin waɗannan ayyuka na ɓarna duk wani maƙiyi su ba su sirrin musulmi duk wani maƙiyin da zai kashe musulmi za su iya sponsorin nashi su ba da kuɗi koma da komai to da aka musu nasiha ku waɗannan kuna zaune da musulman nan tare da su kuke hulɗa tare da su kuke sallah tare da su kuke mu'amala tare da su kuke kaza kuke kaza kuke kaza amma ga irin barna da zagon ƙasa da cutarwa da kuke musu idan aka ce musu la tufsidu fil ardi ku daina barna a bayan ƙasa irin wannan da kuke yi qalu sai su ce sam wannan ba barna bace inna ma nahnu muslihuna mu masu gyara ne wato kashe musulmi gyara ne zagon ƙasa wa addini gyara ne zagon ƙasa wa musulmi gyara ne munafurci gyara ne kutungula da ha'inci da cutarwa duka waɗannan abubuwan su a wajensu a wajen maɓarnaci gyara ne shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su a can cikin suratu a bara'a yake cewa almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ya'muruna bil munkar su munkar a wajensu barna da irin wannan abun shine abu mai kyau a wajensu gyara da komai a wajensu hanawa suke yi shine barna a wajensu sai su ce ai cutar da musulmi da waɗannan abubuwan da suke yi ai gyara suke inna ma nahnu muslihun su masu gyara ne Allah ya ce ala su saurara da kyau innahum humul mufsiduna su ne asalin mabarnata ba masu gyara ba walakin la yash'urun amma ba sa filin ba sa ji a jikin su cewa su mabarnata ne da duk mabarnaci in ka same shi sai ya ga kawai babu wanda ya fi shi wato aiki da kuma zamantowa akan daidai duk wani abin da za a yi shi wanda zai contradicting zai zai yi saɓani da na Allah subhanahu ta'ala sai a ga shine wayewa sai a ga shine gyara shi yasa zaka ji musulmi yana furtawa demokradiyya ita ce rayuwa demokradiyya ita ce zaman lafiya demokradiyya ita ce arziki demokradiyya ita ce tsari demokradiyya ita ce yanci demokradiyya ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza waɗannan abubuwan da suka saba wa shari'an Allah su a wajensu su ne daidai su ne gyara shi yasa muke gani a misira ma yanzu lokacin da almuslihuna na kwarai din wanda suke ajiye mutane akan tafarkin Allah kuma za su tafiyar da ƙasan akan tafarkin Allah musulman ne da suke saba wa Allah din wanda suke ganin nasu tsarin shine daidai suka kwace suka hamɓarar da gwamnati suna ganin nasu shine daidai din na waɗannan da za su shimfiɗa shari'an Allah akwai matsa wa mutane, akwai takura wa mutane, akwai musguna musu, akwai hana walwala, akwai hana ‘yanci, akwai hana shaƙatawa da sharholiya da sheƙewa. Shi yasa za ku ga wani ma wanda ba musulmi ba ya yi ɗin su waɗannan da suka yi juyin mulki na Misira suka tambaye su wai ku kun yadda waɗannan mutane Islamic Brothers za su ci muku kuɗi suka ce a'a, za su ci amana a'a. za su yi ɓarna, a'a to me yasa suka ce sun takura ne kawai ta ina aka takura din shine kawai ba a bari a shagiya a yi rawa a je gala night a yi yawo da mata da maka shine kawai abubuwan da aka hana din to zaka ga duk mai barna kullun zaka ga wai shine mai gyara mai gyara na Allah shi a wajen shi shine mabarnacin to Allah ya ce to ala ku saurara da kyau in ji Allah ya jawo hankali ala karman jawo hankali ne Allah ce hum humul mufsiduna waɗannan su ne asalin masu ɓarna walakin la yash'urun sai dai ba sa jin ɓarnan a jikinsu ga wata tambaya kuma idan aka musu idan aka gaya musu na sai aka ce wa idza qila lahum idan aka ce musu aminu mana ku yi imani mana kama amanan nasu kamar yadda su musulmai din nan suka yi imani eh qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha mu yi imani kamar waɗannan wawaye dolaye gaulaye mu yi imani irin na waɗannan eh munafiki yana tare da musulmi fa sama da shekara ashirin yana sallah ana sallah da shi sama sama ana abin ana hulɗa ana abubuwa na musulunci wai sama da shekara ashirin kana tare da shi yana kuna tare da shi kuna interacting kuna mingling tare kuna sallah tare kuna abubuwa amma wai saboda tsaban wahalar da kai wai ashe duk shekara ashirin din nan ko talatin da kuka yi da su da muke da su wai babu ma imani shi ne ake ce musu to da irin wannan ɓata lokaci ka zauna da mumunan nan a masallaci shekara talatin amma wai baka da imani kana sallah da su amma wai baka yadda da ita ba to duk rayuwarka ka tafiyar da ita a haka amma wai baka yadda da sallan ba baka yadda da qur'anin ba baka yadda da su musulman ba irin wannan bata lokacin ai gara ka fito kai imanin in totality ka mika wuyan gaba daya ko ka fita kawai ka nuna baka musulunci amma irin wannan bata rayuwa ina tare da kai shekara da shekaru tare muke sallah amma wanda muke su samu lada kai baka samu ba gara ma ka ce kai bari ma mu miƙa wuya kawai yi total submission kawai ayi yi musuluncin da ni hmm? to amma idan aka ce da wannan ɓata lokacin da yaudaran kan aminu mana ku yi imanin gaske har zuciyan mana kama amanan nasu kamar yadda waɗannan mutanen da kuke tare da su sahabai da musulmai ɗinnan suka yi imani sai su ce a nu'minu za mu yi imani kama amana sufaha'u kama yadan da waɗannan wawayen suka yi imani wanda ba su sa abin nan ba wato su munafurcin ka zauna a kan munafurci cewa kana tare da mutum ba alhalin baka tare da shi a zuciya wai wannan shi ne wayewa wanda kuma ya miƙa wuya ya yadda da kai ɗari bisa ɗari shine me wai wawa su a aƙidansu kenan ka yi trustin mutum ka yi trustin nashi ka yadda da shi ɗari bisa ɗari wauta ne ka zauna da shi akan ka yadda da shi a zahiri amma zuciyanka ba ka yadda da shi ba shine kana masa zagon ƙasa kana cutar da shi to wannan wai shine wato wayewa da ci gaba to Allah ya ce ku saurara ala ku saurara da kyau innahum humus sufaha'u in kana neman wawan mutum wawaye dolaye irin waɗannan babu su walakin la ya alamuna amma ba su da hankali ba za su gane ba ba su da ilimin sani su ne wawaye to banda wauta ka tafiyar da rayuwanka gaba ɗaya wai kana sallah alhalin baka yadda da ita ba wani irin wauta ne wannan Ka yi shekara da shekaru kana sallah Ka yi shekara da shekaru kana share masallaci amma baka yi imani ba sharan ta tafiya iska baka da ladan ƙwayan zarra sannan kuma sallolin da kake yi a yi hamsu salawat da kai baka yadda da sallan ba wai a matsayin karya da yaudara wa ya kai wannan wauta wa ya kai wannan wauta sannan a ce sallan nan kuma baka da lada daidai da ƙwayan zarra domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin haba'an mansura eh, wani irin wauta ne wanda wannan shine wauta wannan shine sakarci kana abu kullum ba lada kana tare da mutane kullum suna samun ɗaukaka da daraja su nemi lahiransu kana tare da su kai kuma a ƙarshen kai zaman to wuta kana zaune kullum inda ake karanta ƙur'ani amma wai bai amfane ka ba sannan kuma wa idza laqul ladzina amanu idan suka gamu da mumunai aka zo mitin aka zo zaman karatu aka zo wani abu na al'amarin musulunci idan aka haɗu sai a gaisa gaisuwa ta addini a je a haɗa kai a yi wannan abin da za a yi ƙalu amanna sai su rika nuna wa musulmi ai sun yi imani suna tare da su da baki suna tare da su a aikace da su za a shirya lecture shi zai ba kawo laspika ya haɗa amma fa baya tare da mumunan shine zai kawo abun a share nan a gyara nan a kakkaɓe nan amma wai baya tare da su a aikace dai yana nuna ai yana tare da tun da gashi ma har ya haɗa laspika tun da gashi ma shine ma MC na gabatar da malami mai wa'azi shine master na ceremonial din ma gaba ɗaya na wannan abin nan din ma gashi ma duka shine mai gabatar da mai wa'azi ma a wannan aiki bai nuna yana tare da mu ba ya nuna sannan a baki kuma ya nuna yana tare da mu wa idza laqul ladzina amanu duk wani abu na mumunai idan ya tashi ya taso a mumunai da musulmai qalu sai su nuna a aikace suna tare da musulman a magance suna tare da musulman amma a zuciya fa ba sa tare da su wa idza khalau ila shayatinihim yayin da suka bar mumunan suka koma wajen shedanunsu kafirai ‘yan uwansu, shedanu ‘yan uwansu, qalu sai su nuna musu su ma a aikace, inna ma'akun muna tare da ku, a zuciya, muna tare da ku a baki, muna tare da ku a aikace. To idan aka tambaye su, ah, to ya muke ganin ku da musulmai ne kullum kuna tare da su, sai ce, inna ma na hannu mustahzi'un, muna musu izgili ne kawai, muna pretending ne kawai. muna nuna musu muna tare da su ne kawai amma ba haka ba ne to sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa Allahu yastahzi'u bihim Allah zai maida musu martanin izgilancin da suke wa addinin musulunci da kuma mumunai domin su ‘yan izgili ne shi kuma Allah ya tsarkaka a ce masa yana izgili so yanda ake fassara wannan ayar sai a ce Allah zai maida musu sakamakon izgilinsu domin izgili sifatu naksin ne sifa ce ta tawaya sifa ce ta ƙanƙananan mutane ƙasƙantattu walaƙantattu sifa ce sifa ce sifatu zammin sifa ce ta ƙasƙanci a cewa ne ɗan izgili ne to wannan Allah ya tsarkaka a sifanta shi da wannan sifa kama inda ake ce innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidin suna makirci suna kaidi sai a ce Allah shi ma wa akidu kaidan ni ma ina kaidi kaidi ai sifa ce ta kaskantattun mutane wulakantattu so Allah bai da wannan sifan Allah ya tsarkaka sai dai a ce su suna yin makirci Allah yana maida musu martanin me makircinsu suna izgili a nan Allah yana maida musu eh, martanin menene izgilin da suke yi Allahu stahazi ubihim Allah shi ma zai maida musu martanin izgilin da suke yi waya mudduhum kuma Allah zai ƙara prolongin ɗin rayuwansu ya tsawaita rayuwansu fito tughyanihim cikin wannan batan ya amahuna suna cikin imuwa da rashin sanin direction kaga munafiki ya shekara sittin cikin musulmi duk wai waɗannan shekarun yana tare da musulmi ana sallah da shi ana komai amma banda zagon ƙasa da ƙiyayya da musulunci wai duk wannan abun baya yin shi akan shi musulmi ai yayi asaran rayuwansa ma gaba ɗaya ina fata an gane ko to Allah zai tsawaita rayuwan kafiri zai tsawaita rayuwan munafiki akan wannan barnan da yake shi yasa kake ganin kafiri baya saurin mutuwa mai mai mai matsawa musulmi bai saurin mutuwa mugun mutum ɗan zagon ƙasa mai makirci ma malam sai ka samu baya saurin baya ba eh, sai ka ga yaƙi yaƙi mutuwa kullun yana nan kai ta zabga alƙunuti kai ta mai alunuti kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta azumi ka ganshi daram wallahi shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya mudduhum fi tughyanihim yana prolonging din life nasu ne yana barin rayuwarsu liyazdadu isman domin su ƙara ɗiba lodi su ƙara ɗiba lodi wala yahsabanna ladina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu menene liyazdadu ifman kar kafiri ya ɗauka tsawaita masa rayuwa da muke ɗin nan mu bashi lafiya mu bashi ya kar ya ɗauka wannan fa alheri ne muna tsawaita rayuwansa ne domin ya ƙara ɗiban lodi wani kafirin watakila mutum uku ya kashe to sai a ya sai a tsawaita rayuwar shi ya kashe ɗari sai ranar tashin kiyama gaba ɗaya a zuba masa a zuba masa menene zunubansu su kuma ɗarin su tafi aljanna shi kuma ya loda ya tafi eh ya cutar da mutum uku ya ce a bar shi kawai ya cutar da mutum ɗari biyu don ranar tashin kiyama gaba ɗaya ya tafi da zunubansu su kuma su je aljanna ina fata an in na kirki kuma ya zo sai ka ga wuya ya tafi saboda kar ya yi lastin ya ɗebi ya ɗebi kurakurai da yawa ba wuya ya tafi sai ku yi ta addu'a ku ga na, kirkin da ya zo baya daɗewa ko a gwamnatance ne na kirkin in ya zo haka gaba a san shi ta ma'aikatan ba sa san shi ka wannan ai an kawo ta matsala zai tare mana wannan mai hana ci ne mai hana cin haram ne sai kaga an damu an damu an matsu ya hana cin haram gara ya tafi in aka kawo mai cin haram mai bari a ci haram sai ka ga ya yi lasting to haka za ka tarar a ko'ina na Allah baya daɗewa su kuma kafiran sai ka samu an daɗe ana ɓarna na'am أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابئهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم أبصارهم إن الله على كل شيء قدير نعم Allah maɗaukakin sarki a wannan aya mai albarka ya ce, Ula'ika waɗannan munafukan irin waɗannan nau'i na mutane su ne allazina ishtarawu dalalata su ne suka sayi ɓata gaba ɗaya a rayuwarsu mutum ya yi shekara sittin yana tare da musulmi amma a matsayin munafiki bai yi imani da musuluncin ba mutum ya yi shekara sittin da shi ana karanta alkur'ani amma bai da ladan sisi daidai da ƙwayan zarra ashe wai munafiki ne bai yi imani da shi ba mutum a yi shekara da shekaru da shi to Allah ya ce waɗannan babu shakka su ne suka sayi bata bil huda suka sayi menene bata suka sai da shiriya wanda ya sayi bata ya sai da shiriya ya ci riban cinikinsa Allah ce fama rabihat tijaratuhum waɗannan kasuwancinsu ba su samu riban kasuwancinsu ba wa ma kanu muhtadin kuma ba sa kan shiriya haka rayuwar ta tafi duka a banza Allah sai ya buga mana misalin munafiki yanda yake su waɗannan munafikan yanda suke benefitin suke amfana daga both sides nan suna amfana ta ɓangaren cewa su musulmi ne akwai amfanin da suke samu ta wannan ɓangaren da kariya da kuma ɓangaren da suke samu amfanin da suke samu ta ɓangaren kasancewansu da kafurai Allah ya ce masaluhum misalin waɗannan munafukan ka masalin ladhi sauƙa da naran kaman misalin mutum ne da ya kunna wuta ya kunna wuta kaga a ci yana cikin duhu mai tsananin gaske sai ya kunna wuta falamma adaat ma haulahu yayin da wutan ya kunna wutan wutan ta haska ya ga dukkan abin da ke gefensa tunda yana cikin duhu bai san me a gefensa ba bai san kan hanyar da take eh, yake ba to yayin da yake cikin tsananin duhu kake cikin tsananin duhu sai aka zo aka haska maka wuta fawo a ido ka ga ɗan ka, sannan aka yi sizin wutan ta ɗauke idan ka tashi rashin ganin naka san zai fida zai fida domin haske in kana duhu aka haska ma ido fawo aka ɗauke hasken to in ka tashi kuma rashin ganin sai ya fi na da to da zama a duhun da ɗan hasken da aka haska maka fau haka kaga gefenka aka ɗauke hasken ya ƙara maka wani duhu da duhun da hasken wanne ya fi yawa duhun shi ya fi yawa kana cikin duhu ne fa ka daɗe a ciki sai aka haska maka fau haka haske ya haska maka kaga abin da ke gefenka kana gani kawai sai aka ɗauke hasken kuma ka koma back to duhun kuma wanda kuma ya fi na da to haka kafiri yake haka munafiki yake falamma adaa'at ma haulahu yayin da aka yi haske aka haskaka masa ya ga abin da ke gefensa sai aka ɗauke hasken sai zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken ganin gaba ɗaya wa tarakahum sai aka bar su kuma fi zulumatin cikin wani irin duhu da ya saba da na farko wanda la yubsiruna ba sa gani kwata-kwata to bi ma'ana suna cikin duhun kafurci suna cikin duhun kafurci suna cikin duhun kafurci suna nan suna nan sai aka zo sai suka rabe da musulmi da aka zo yaki ko wani abu sai suka rabe da musulmi sai suka dan samu protection musulmai suka ce ai suwa ne namu ne suka dan samu wannan dan hasken amfani raƙuwansu da musulmi kaɗan shikenan bayan wannan abin da ake tsoron ya tafi sai suka koma kuma cikin kafurcinsu da shirkansu wanda kuma ya fi na da to ana nuna wannan ɗan hasken da suka ɗan samu kaɗan suka ga abin da ke gefensu su ne ɗan benefit da suke samu wato game da raɗe wanda suka yi da musulmi Allah ya ce yadda suke summun kurame ne bukmun sannan kuma bebaye ne umyun makantattu ne makafi ne fahum la yubsiruna la yarji'una ba sa taɓa dawowa kan tafarki madaidaici saboda kafurcin da munafurcin ya rine musu zuciya ya yi zamanto musu shine kawai wato rayuwa in ba munafurcin fa ba sa iya barin shi in baka gane wannan misali ba Allah ce to ga wani misali na munafiki auka masali sayyibin alkafu din nan kafu tashbihi ne ina fata an gane ko shi munafikin shine almushabba as-sayyib ruwan sama shine almushabbahu bihi aw ka sayyibin min samai ko kuma ruwa ne mai yawan zuba irin ruwan nan da ake cewa kaman da bakin ƙwarya to kaman mutum ne yake cikin ruwa mai tsananin mai tsananin zuba ruwan sama sannan kuma garin a ranan fihi zulumatun ga duhu duhu duhun dare mai tsananin gaske ana cikin duhun dare mai tsananin gaske kun ga shi kanshi menene duhu ne sannan ga ruwan sama mai tsananin gaske wanda shi ma ruwan karan kansa baka ka ganin nan da nan shi ma menene wani duhu ne ka san mutum ko da rana ne ake narka ruwa mai tsananin gaske gaban shi ma baya gani dole ya yi fakin in yana driving to ina ga kuma a ce in addition ga shi kuma a cikin dare ne mai tsananin duhu ake irin wannan ruwan wanda ko da rana ne ma baka ganin gabanka to Allah ya ce suna cikin wannan dare mai tsananin duhu ga ruwa mai tsananin zuba sai wa ra'adun kuma ga wani irin tsawa da take bugawa sannan wa barakun ga kyalli ga walƙiya kuma to saboda bala'in tsoro ga duhu ba sa ganin gabansu ga ruwa mai tsananin gaske ga tsawa yadda take bugawa ba su san akan wane ne za ka faɗa ba tsawar ga kuma walƙiya to sai ka ga don tsoro ya ji aluna a suna sanya menene yatsun hannayensu fi azanihim cikin kunnuwansu minas sawa'iqi wai saboda tsawon nan da ake yi me yasa suke haka me yasa suke tsoron tsawan hadaral mauti don tsoron kar su mutu ina fata an gane ko to Allah ce wallahu muhitun bil kafiri ai Allah yana zagaye da kafiri aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ba wanda isa ya gujewa mutuwan nan to ga bala'in kafurci da munafurci da barna da zagon ƙasa amma kuma a the babu wanda ya kai su tsananin tsoro na me na mutuwa sai kaga mutu yayi haka wai yana tsoron mutuwa to idan yayi haka ya toshe kunnen shikenan mutuwan yanda ya haka ya kare mutuwan kenan na ya kare mutuwan shikenan in tsawon ta zo yanda ya haka din ya toshe kunne ya rufe ido shikenan yayi protecting kanshi daga tsawon. eh to Allah ya ce ai Allahu muhitun bil kafirin ni ina zagaye da kafirai ai in ban kama su ta tsawa ba ba wata hanya in ji Allah eh kawai Allah ya ce kawai fitsarin su ya tsaya kawai kar eh, fitsari ya sake fitowa ya gama da kafiri na fata a ce bayan gida kar ya sake fitowa shikenan kenan an gama kawai ina fata an gane Allah ce ni Allah ina zagaye da duk wani kafiri ai duk inda ya gudu ko ya toshe kunne ko kar ya toshe Allah ce ina zagaye da shi kawai mutuwa tana zagaye da shi ba zai escape ta ba to kaga har ila yau shi ma ka duba ana cikin duhu mai tsananin gaske ga ruwa mai tsananin gaske lokacin da walƙiya ta, ta, ta haska har haka mutum ya ga ko ina in walƙiyar ta ɗauke ya zai sake gani kuma shi ma duhun ya fi da to haka munafiki yake yana cikin lalube da duhu yana tafiya ga duhu ga duhun dare ga duhun ruwa yana tafiya bai san inda yayi ba can da walƙiya ta haska far sai ya ga ashe ga hanya can ya barta sai ya gudu ya da kan hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya can sai kaga ya bauɗe ya bauɗe ya bauɗe ya bar hanya saboda tsananin duhu na ruwa da duhu kuma na dare can in ɗan walƙiyan ta haska kaɗan sai ya amfana da walkiyan ya zo ya da kan hanya can kuma sai ya ɓace to haka suke benefitin wato munafurcin shine kaman menene kaman duhun ruwan da duhun daren wato raɓewa da musulmai da suka yi shine kaman ɗan hasken da suke gani inda yake ɗan haskaka musu Allah ce kullama a ba duk lokacin sai kaga sun tsaya a cikin duhun haka duk lokacin da walƙiyan ta haskaka musu mashaufihi sai su kama hanya suna ta tafiya wa idza azlama yayin da hasken walkiyan ya ɗauke ƙamu sai su tsaya ba inda za su yi kuma to Allah maɗaukakin sarki ce haka munafiki yake Allah ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim da sai ya tafiyar da jinsu wa absarihim da ganin su ya makanta su ma ko walkiyan mata haska ba za su gani ba amma inna Allah shi Allah ala kulli shay'in a bisa dukkan komai qadirun mai iko ne to waɗannan su ne ayoyin da suka yi bayani akan munafukai ayoyi goma sha uku saboda yadda munafiki yake da matsalarsa da cutarwansa da rashin gane shi a cikin al'ummar musulmi ba a gane shi ba a gane shi wani ma saboda tsaban kawai imanin shi a masallaci sai a bashi shugaban kwamiti ma billahi lazi na masallacin to me wace hujja zaka ce ba musulmi bane kuna sallah tare ya shi ne mai sharan masallaci ya karkade ya zuba ruwa a gongomin masa ya kawo abin nan kafin ka zo ya share ashe duka munafiki ne ya to shugaban kwamiti ya to wani abu da su eh ka duba irin yan bazata din nan idan kuka kalli CDs din bazata din nan wani mutumin da ya musulunta na Bauchi din nan me suka ce har limamai ana nada su har limamai mutane ne ake tura su su egypt irin southern sudan nan eh, south sudan dinnan eh, su koma can su je su koyi larabci kiristoci ne wanda ba musulmai ba su je su koyi fatiha su koyi alkur'ani su koyi larabci su koyi fiqh su koyi hadisi su koyi abubuwa da yawa su dada da certificate cewa su yi musulmi ne ya karatu a sudan ya karatu a misira an tura su wajen kibtawa din nan kiristocin egypt da kiristocin laraba su je su yi karatu su dawo a ɗauke su a malaman islamic studies a ɗauke su abin nan a kai yara a wajen suna karantar da su islamic studies sannan kuma a zo mutum ya zo da certificate a ce wani ne wani ne ya graduation a misira ya yi graduation a sudan yana da digiri a kaza yana da digiri a ulumul qur'an da ulumul hadith a gina masallaci sai a bashi shine liman aka tambaye shi to lokacin da kuke ruku'i me kuke ce yace da sunan yeso muke cewa kawai a to me za mu abin nan tunda mu ba musulman bane to irin wannan munafukan su ne ya dade yana limanci amma a kafiri to me amfanin shi ishtarawu dalalata bil huda san fa ma hat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin abinda suke don su yi genin din wani abun duniya ne ana biyan su albashi ana biyan su kuɗaɗe ana kin shine ka ci abinci ka samu kuɗi shikenan ka mance da lahira ka sai da lahiran ka ka sai nan ana biyan ka da dala wai kana yin aiki kana ka report din musulmi ka isa ka karya musuluncin ba an haife ka ka tarar da musuluncin ba kakanka da da yake irin wannan bai mutu ba ya bar musuluncin kai ma da kake ba za ka mutu ka bar shi ba to ka gani to irin waɗannan saboda wuyan gane su kuma yana tabbatar muku duk musulmin da waɗannan suka limance su a bisa rashin sani limancin su yayi eh? a sallan su ta yi sallan su ta yi shi ne kawai ya yi asara a yanzu liman ko da musulmi ne ya zo ya tabbatar yana da janaba bai yi alwala ba ya ce Allahu akbar shi ne liman ba za ku bi shi ba abinda da ke tsakaninka da shi shi ne kawai ka bi shi a matsayin liman sai da ya yi kabbara kai sai da ya yi ruku'i kai sai da ya ɗago kayi ya karanta fatiha kaji ya karanta sura kaji shi kenan yanzu tsakanin shi shi da wa shi da Allah wannan shine sayan eh, sayan bata da shiriya kai ka limance su sun je aljanna kai liman ɗin ka je wuta wai an tura ka ba zata hmm? to ranar tashin kiyama wanda suka tura kan kai ɗin sai ce to inna kunna lakum taba'an fa da ku muke bi fa to ga, ga wuta ta zo ya kuma to haka za ka samu shi ne ɓata rayuwa kawai ɓata rayuwa kai shekara ashirin wani kana limanci kai ba musulmi sai me to haka za ka tarar to a taƙaice munafukai shi yasa Allah ya kawo mana ayoyi goma sha uku domin suna da wuyan ganewa suna da wahalan ganewa su kuma kafirai ayoyi biyu kawai domin dama mun san su su kawai sun ja layi mun ja layi su kuma munai ayoyi nawa ayoyi hudu shi yasa aka samu yanzu mutane sun kasu a duniya kashi uku imma mumini in ma tsantsan kafiri ko munafiki da yake in between dama bai baina zalika la ilaha ula'i wa La'ila ilaha ula'i to sune yanzu irin nau'in mutanen da musulmai suka zo suka tarar a Madina da kafirai kawai suka sani a Makka yanzu sun yi hijira sun samu wani group kuma na munafukai. suka rayu da su a irin wannan yanayin a Madina kuma annabi bai san su ba sai wanda Allah ya fallasa wa annabi ya nuna masa cewa wane da wane da wane munafiki ne so saboda haka a cikin wannan mun samu group din mumunai mun faɗi imani da definition ɗin imani al-imanu bil lisani wa amalun bil jawarihi wa tasdiqun bil jinani ko shine imani shine mutum ya furta da harce ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah gaɓoɓinsa kuma su riƙa menene su riƙa aiki mu ga kana sallah kana ba da zakka kana haji kana ɗawafi kana jihadi kana karatun ƙur'ani duk waɗansu ayyukan da gaɓoɓi ne ke yi a zahiri a gansu sannan wa atiqadun bil jinani zuciyanka kuma ya kudurce ya yadda da wannan imani to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana rukunan imanin nan guda guda shida ne a cikin hadisin wato a Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wanda ake cewa hadithu Jibril alaihi salam wanda yake cewa fa akhbirni anil iman yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi imani rukunan imani sune waɗannan guda shida kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da littattafan da Allah ya saukar ka yi imani da abin da da ah, imani da alkai imani da mala'ikun Allah subhanahu ta'ala sannan ka zo ka yi imani da tashin kiyama cewa lallai akwai ran da zaka mutu a ta da kai ka tsaya gaban Allah subhanahu ta'ala sai ka yi imani da kaddaran da Allah ya ƙaddara maka na alkhairi ne ko na sharri ka rungume ta cewa daga Allah ne wannan su ne rukunan imani da idan mutum bai yi imani bai yadda da ɗaya ba bayi da imani sannan manzo Allah sallallahu wato shi imanin a tsagwaransa kenan waɗannan su ne rukunansa sannan imanin yana nan classes classes classes rabe rabe rabe gida gida gida gida gida manzon Allah ya ce har kashi saba'in da ‘yan kai imanu bid'atun wa eh, sab'una shu'uba imanin na yana nan department department gida gida gida gida gida gida har sama da saba'in saba'in da yan kai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ce the highest the highest din mafi daraja da ɗaukakan shine ƙaulu la ilaha illallah mafi ƙarancin the lowest din shine imatatul aza anit tariq mutum ya ga abin da zai cutar da mutane kwalba ce ƙaya ce ƙusa ne dutse ne ake tuntube ko wani reshe ne ya ya ya zo ya ya sauko kan hanya yana cutar da mutane ka sare ko ka kau da duk waɗannan abubuwan da za su cutar da mutane akan hanya kashi mutum ya gani akan hanya ya sa aka kwashe ko shi ya kwashe ko wani abu da zai cutar da al'umma wannan shine mafi ƙarancin imanin to tsakanin mafi karancin da mafi kurewan akwai su da yawa manzo Allah sassale ya ce ka sowa dan uwanka abinda kake sowa kanka shi ma menene sai ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi ka faɗi alkhairi a lokacin da faɗan shi yayi ko kai shiru in ka san ba alkhairi ba shi ma menene shi ma imani ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka kula da makwabcinka ka girmama shi shi ma menene imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ka girmama bakonka ka daraja shi idan ya ziyarce ka shi ma imani ne class ne na imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu eh falyukrim ah, dhaifahu ka girmama bakonka to kaga wannan girmama bako wani class ne na imani in baka da wannan baka da imani ka girmama makwabcinka shi ma wani class ne na imani ka so wa ɗan uwanka musulmi abinda kake so a kanka shi ma class ne na imani to suna nan suna nan manzo Allah ya kawo mana example ɗin su kaɗan amma suna nan daban-daban har kashi saba'in da ƴan kai sai ya gaya mana wanda ya fi kowanne daraja sai yace, yace, ya ce alhaya'u minal iman kunya ma imani wato idan mutum bai da kunya ma zai iya saƙon Allah a gaban mutum zai iya furta kalmar saƙo a gaban mutane bai jin kunyan kowa to shi ma rashin kunya shi kunyan ita kunyan kanta ma shi ma ita ma wani portion ne na imani mai girma to waɗannan su ne abin suka shafi abin rabe-raben imani to opposite ɗin imani kuwa daga la ilaha illallah wanda yake shine the highest rank na imani shine la ilaha illallahu to shine ya haifar mana da tauhid. tauhid shine ya haifar mana da tauhid wanda ya kasu kashi uku muna da tauhidul uluhiyya muna da tauhidul rububiyya muna da tauhidul asma'i wa sifat tauhidul uluhiyya shine ka yadda Allah ne kawai zaka bautawa babu wani kawai a zuciyanka lokacin da kake bauta ka yadda yankan da za ka yi addu'ar da za ka yi alwashin da za ka yi waɗannan duka Allah maɗaukacin sarki da sallolinka da komai ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka mika wuyanka zuwa ga Allah sannan tauhidin rububiyya ka yadda akwai ayyukan da ba mai iya yin su sai Allah in ba Allah ba ba mai iya yin su qul in asbaha ma'ukum ghauran qul in a faman ya tikun bi ma'in ma'in idan ruwan idan ruwan nan da muke diba mu sha Allah ce na tura shi can ya shiga can karkashin ƙasa inda duk tonon ba zai taɓo ruwan ba waya isa ya zo da ruwa babu ka yadda Allah ne shine mai saukar da ruwa shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurta shine mai bada mulki shine mai karban mulki shine mai bada lafiya shine mai karban lafiyan gaba daya ka yadda cewa waɗannan ayyukan ba mai yin su sai Allah shine tauhidin rububiyya sannan kai imani da sunayen Allah da sifofin Allah wannan shine tauhidi na uku ka yadda Allah yana da sunaye ba wanda ya rada maka waɗannan sunayen sai shi Allah ne ba wanda ya rada masa sunayen ko baka isa ka rada mai suna ba domin tun kafin a yi kakanka a yi duniyar nan ma Allah yana nan yana tare da sunayensa da akwai wani suna da ya dace Allah ya raɗa wa kansa ba sai ka raɗa masa ba misali to Allah maɗaukacin sarki tun fil azal yana da sunayensa baka isa ka ƙirƙiro wani suna ko min kyansa a wajenka ka ce ka ba wa Allah shi ba ina fata an gane ko sannan kuma ka yadda Allah ne yana da sifofi yana ji mai ilimi ne yana gani mai gani ne duka yadda da irin waɗannan shine tauhidi inda ya kasu kashi uku to opposite ɗin tauhidin shi ne shirka irin musulman da irin eh, eh, mutanen da musulmai suka rayu da su a makka kafirai mushirkai na makka masu bauta wa gumaka ita kuma shirka ɗin ah, ita ce ka sanya wa Allah kishiya an taja'ala lillahi niddan wa huwa halakaka ka sanya wa Allah kishiya Alhalin shi kaɗai ne ya halicce ka bai shawarci wanda kake hada shi da shi din ba wanda kake hada Allah da wani bai bada gudunma wajen halitta ka ba bai baka abinci bai raya ka bai talauta ka bai komai bai da aljanna bai da wuta to ita ma shirkan ta su kashi nawa kashi uku akwai mejo shirka babban shirka wanda take fitar da mutum musulunci kiran wani Allah ba Allah ba ka yadda akwai mai azurta ka ba Allah ba zuwa wajen boka da mu'amala da bokaye da bokancin da yi ma wani boka da bokancin duka wannan shirka ne sujada wa kabari da roƙon kabari nan shirka ne ka je ka bauta ma annabi ko ka bauta ma wani mutum salihi ko wani waliyi ko mala'ika ko rana ko wata ko tauraro duk wannan shirka ne wala ya amurakum an tattakhizul mala'ikata walan nabiyina arbaban a ya amurukum ba kufri a id antum musulmun. Allah ce ban umurce ku ku bauta annabawa ba ban umurce ku ku bauta mala'iku ba idan aka ce annabi karka bauta ta masa akwai wani makaluƙi da ya kai annabi daraja to babu shi to annabi ma an hana in ka bauta annabi ma ka yi shirka Allah ce ban umurce ku ba an tattakhizul mala'ikata wannabiyi na arbaban ban ce ku riƙe annabawa alloli ba ban ce ku riƙi mala'iku abun bauta ba a'a la tasjudu lishamsi wala lilqamari kar ku yi wa rana ko wata ko abin nan sujada fasjudu lillahi alladhi hunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah da ya halice su ne za ku bautawa to zancen wani wali zancen wani shehi zancen wani annabi zancen wani mala'ika zancen wata halitta wanda ba Allah ba in ka bautata ma in ka nemi abin da ba wanda yake ba da shi sai Allah ka neme shi daga wajen waɗannan ka yi shirka baƙar shirka ƙatotuwa wanda take sallamanka daga musulunci irin wannan shirkan kuma ita take dawwamar da mutum a wutan jahannama gobe kiyama inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar mutun ya kiyaye wannan bayan wannan babban shirkan yanka ba don Allah ba babban shirka ne mutum ya yanka don aljanu ko wani tsafi ko wani sihiri dabbar ba, ba wannan abun bane ya halicce ta ka yi alwashi da wani ba Allah ba shirka ne to duk waɗannan abubuwa mutum ya kiyaye su sai ƙaramar shirka da maino shirka maino shirka ita ce wato riya wato show up mutum ya rika ibada amma don mutane su yaba masa su rika sauraron shi suna yaba masa saboda ai praising naka a, a yaba maka ce kai wani akwai karatu wani akwai kaza wani akwai kaza wani akwai imani wani akwai nafila wani akwai sallan waluha wani akwai kaza kaza in ba mutane in ba ido kusa da kai baka ibada amma in ka hango ido na kallon ka ka zo ka yi ibada to wannan shirkan ita ce riya ita ba ta sallaman mutum daga musulunci kwata-kwata no ita tana ɓata wannan ibadar da kai riyan a cikinta mu ɗauka ka yi sallan asuba lami lafiya with sincerity don Allah ka yi azahar lafiya ka yi la'asar lafiya sai kai magariba don wani bako da ya zo ka canja murya ka canja shaɗin ruku'i da sujada da komai ka yi abun nan ma ka kame ka kankame ka bushe ka tsaya ma malam sallaman ma daban assalamu sinun ne fa amma saboda tsabar ya ya mai da sinun ɗin sadun don an fi jin sadun sosai wajen makarij ta yayi don waɗannan mutane to tunda baka yi riyan a asuban ba asuban ka tana nan tsaf azhar ɗinka tana nan tsaf la'asar ɗinka tana nan tsaf a ina ne yi riyan a sallan magariba ita ce ta ɓaci Allah ya barranta da magaribanka ana agna shuraka'i an shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya gobe kiyama ya gamu da ladan ayyukan da yayi to falyamal amalan salihan yayi ayyukan sa na ibada don Allah wala yushrik fi ibadati rabbih ahada kar kai kar yayi associating yayi including yayi inviting din wani cikin ibadar da yake yin ta don Allah yayi ta don shi ma wancan ya yaba masa to a wannan wannan ibadar ne kawai ta ɓaci ita kuma babban shirka tun ran da ka balaga alƙalami ya hau kanka ka zamanto mushriki duk abin da kai ya rushe ka yi haji sau goma wataƙila umra sau arba'in da bakwai ka gani ka ciyar da marayu ka taimaka ma wannan ka gina abubuwa ka gina masallatai ka gina makarantu wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin annabi ma aka gaya ma wannan to ita daga ran da ka balaga ka fara aikin alkhairi duk an swafin nashi an bata shi an narkar da shi kawai shi kuma ita karamar shirka ba ta fidda mutum musulunci sai dai ta ɓata wannan abin da kai ita ma in ta yi yawa akwai hatsari za ta yi lidin in mutum zuwa ga menene ga mejo shirka babban shirka sannan kuma akwai a hidin shirka ɓoyayyar shirka ɓoyayyar shirka da mutum baya ganinta da ido baya filin ɗinta a jiki bai san da ita ba to manzo Allah sallallahu alaihi ya buga mana misalinta yace ashirku fi hadhihi al-ummati akhfa min dabibin namlati sauda ala safatin sauda fi lailatin zalma yace wannan ɓoyayyar shirka yanda take a cikin al'umma wato kamar baƙar tururuwa ce ta yi tafiya akan baƙin dutse sannan ka zo ka nuna footstep ɗinta a cikin duhun dare baƙar tururuwa ta hau kan baƙin dutse sannan a cikin duhu duhu duhu duhu da ba haske a ce ka zo ka nuna ɗinta inda ta taka a kan dutsen ba zai ɓuyi ma idonka ba ko eh, zai ɓuya ko ba zai ɓuya ba to haka shirkan take ɓuya a cikin jama'a jama'a ba sa sani suna yi za ka ga babban malami yana yinta. ina fata an gane misalinta kamar mutu ce in Allah ya yadda babana yadda zan je Kano in Allah ya yadda babana ya yadda yau zan je Kano to mu ɗauka Allah ya yadda baban naka bai yadda ba tafiyan ba za ta yi ba na'am Allah ya yadda yau za ka yi ta eh to eh ka ce in babana ya yadda in Allah ya yadda za ka yi ta maganan babanka ma bai taso ba ina fata an gane ko yawa kaman ka ce idan Allah eh, ya ka ce da ba dan Allah da wannan karen ba da jiya barayi sun mun sata kana da wani katoton police dog a gida ma malam yayi ta haushi yayi ta haushi kace haba ai alhamdulillah ai da ba dan Allah da wannan karen ba da ba dan Allah da wannan karen ba wato su suka hadu suka yi protecting ɗinka daga barayi shirka ce wannan shirka ce ko don Allah don annabi shirka ce mai mutum ba mutane ba sa fili Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi kawai taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama hmm? ina fata an gane in Allah ya yadda ka yadda sha Allahu zan yi kaza a'a malamai suka ce ero din shine karka kawo wawun wawun yana nuna conjunction ka haɗa na Allah da na wannan ne abun ya yi ka ce idan Allah ya da sannan wani sannan yana nuna shi akwai wanda ya riga sai nan na wani ya biyo na baya domin wa mata sha'una duk yadda kuke son abu sai Allah ya so yake faruwa to mashi'arka tana bayan ta Allah ne kawai to irin wannan zunubin shi kuma menene shi shine mutum ya ce manzo Allah wani ya zo ya ce ya ce ya rasulullah in Allah ya so ka yadda zan yi tafiya zai ka manzo Allah ce ka sanya ni ka sanya ni kishin Allah ka ce ma sha Allahu wahdahu ka ce Allah yadda shi kadai kar ka hada da ni ina fata an gane to kafaran irin wannan eh, shirkan shine ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa a'udhu bika min ash-shirki alladhi la a'lam Allah ka ina neman tsare ka kare daga abin da na yi na shirka ina sane ka kare daga shirkan da na yi ban sani ba ina fata an gane ko wannan yana to time ya tafi to sai wannan shine abin da yake wato abin da ya safi kasuwan shirka guda uku babban shirka mai fidda mutum musulunci karamar shirka wanda ba ta fidda mutum musulunci ita ce riya tana bata ma aikin da kai sai shirka boyayya wanda kowa yana yin ta kawai sai dai Allah dai ya rufa mana asiri kawai to ita babban shirkan ta kasu kashi biyar ita babban shirka din ta kasu kashi biyar akwai shirku da'awa mutum in za ka faɗi ka kira wani Allah in ka zame ka kira wani Allah in za ka zauna ka kira wani Allah in motoci za su yi karo ka kira wani Allah kamar ka ce Jesus yeso yeso ka rika kiran wani Allah ko ka ce shehu ko ka ce malam wani ko ka ce annabi ko ka ce jibrilu Allah kawai ake kira in ka zo addu'a da kira da roƙo da Allah kawai za ka kira shi yasa Allah ya kawo mana misali wannan shirka a cikin alkur'ani ga mushirkan farko kafiran farko yace wa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu dina falamma najjahum ila albarri idahum yushrikun idan suka hau jirgin ruwa suka ga waves kaman za su kife kaman za su halaka sai su rika kiran Allah Allah kawai suke kira yayin da Allah in ya tseratar da su suka koma doron ƙasa lami lafiya ya yushrikun sai su koma back to shirka bi ma'ana su koma suna kiran waye kenan wani Allah amma in suna cikin bala'i da musiba sai su kira Allah don ya yaye musu wannan ana kiran shi shirku da'awa akwai shirkun niyya wal irada wal qasdi wato kayi abu ma right from the beginning kayi shi ma don ba don Allah ba generator ka kawo mana kawai asali kawai don campaign don ka zo ka nemi campaign asali abinda ake bawa Allah kai ka zo ka kawo shi amma ba don Allah ba don neman wani menene abin duniya shine shirkul qasdi kamar yadda Allah ce man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu yasna'un yasna'un a takaicen takaice mutum ne yayi aiki wanda ana yin shi don Allah don lahira kai ka yi shi don duniya niyanka don duniya an kawo janareto anguwa an kawo masallaci ashe an kawo ne don lokacin zaɓe mutum ya zagayo ka gani to idan muka ce ba za mu zaɓe ka ba ka ce za ka ɗau janareton ka to ka ga ɗaya kenan kuma in ba ku zaɓe shi ba za ku sake gani ba to dama ba don Allah bane kar ka yi ka ba da abin da ake ba wa Allah kai ka bayar don neman duniya wannan shirkul qasd kenan akwai shirkul ta'a shirku da'a shine ka rika yi wa mutane da'a blindly musamman ma annabi ya fassara wannan ayan inda ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun shine malamai suka fassara annabi ne ya fassara wannan ayan da kansa ya nuna cewa yi wa malamai da yi wa malaman addini ɗa'a da za ta wuce misali har biyayyar mabiya gare su da zamanto sun halatta musu haram sun haramta musu halal shine biyayya blindly lokacin da manzo Allah ya ce Yahudawa da Kiristo suna bauta wa malamansu da limamansu sai adiyu binu hatim a lokacin bai daɗe da musulunta ba ya ce ya manzon Allah mu ba wai fa bauta musu muke muna musu sujada ba kamar yadda muke wa Allah manzo Allah ce ba sa halatta muku halal haram ku hara ku ku halatta yace eh suna yi ba sa haramta muku halal yace eh suna yi yace ai wannan shine ibada yanzu malamin ka kawai hayya baka umurje ka kashewa ne ba za ka tambaya ba akramaka Allah zubar da jinin mumini ba haram bane malami sai baka wani je ka kona wuri kaza kawai he ka masa da'a to shine aka ce shirku ta'a asali an fi samun ta tsakanin mabiya da malamai irin over over over obedient din mutum yayi ta yi wa malami da'a har ya wuce misali har ya kai malamin zai faɗi magana saɓanin ta annabi a ce malam ne ya faɗa shehi ne ya faɗa na duk duniya dole kawai za mu aiwatar kawai a ce kai zo annabi ya hana ce ina shi ya ba da umuri shi ba a tambayan shi to wannan shi ne shirku ta'ati sai shirkul mahabba ka so wani mutum ka ji kana son shi sama da Allah kawai in an taba Allah baka damuwa kamar yanda in in aka taba shi ka ji baka damuwa in an zagi annabi amma idan aka zabi shekin shekinka ko malaminka ko babanka ko matanka ko danka. ko shugabanka ko fatinka ko wata ƙungiyanka za a zub da jini za a zub da jini ina fata an gane ko yanzu mu duba yanzu mu duba abin da yake faruwa a denmark a zana katun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba yanda ake zagin annabi haka din duniya duk su tashi ana zanga zanga ana kone kone mu anan duniya mu anan fa Najeriya an samu wanda suka ce mutun ne su na shugaban su kuma lam yalid ba haifa ba ko ba a haife shi ba kuma shi ya halicci duniya shi ya halicci sahabbai su yake abin amma babu wanda ya motsa ya kona ko taya sam ka gani to irin wannan al'amari da zaka duba misali shine Allah madaukakin sarki ya kamana shi ah, wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah shirka ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah muminai su ba sa haka Allah ya kawo mana ayoyi guda biyu ɗaya a cikin ƙarshen suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika katafa fi qulubihim ar-ru'ba al iman wa ayyadahu bi ruhin minhu yudkhilu wa yudkhiluhum jannatin tajri min har izuwa ƙarshe nan kuma a cikin suratu a bara'a yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha la yahdi al-qawmal fasiqin so ne ka so wani ko matanka ko abin da ya fi Allah subhanahu wa ta'ala shi ma an samu shirka a wannan wajen da fatan Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri saboda ƙurewar lokaci za mu ji shi na kafurci kuma rabe-raben shi nawa za mu ji na abin nan rabe-raben furci shi kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu dakata a nan da fata Allah mana muwafaka. Ka dakata tukuna ina zuwa. Bari za a zo ai, ka rika rubutawa malam kawai mu huta. ka rika rubuta da Allah zai rika baku tambayoyin shi na Allahu alam ban san ko akwai bayi ko babu su ba a irin zamanin da muke ni ban taba ji inda aka ce ga bayi ga inda ake sai da su gashi ga shi ba Allahu tabaraka ta'ala alam

amma da ya tashi zai fara fatiha da sura fatiha da sura ya zauna ya yi tahiya ya tashi ya ta fatiha fatiha ya zauna ya yi tahiya ya sallame E, babu kawai matukan bai fito waje ka sake haɗiye shi ba idan ya taso makogoro ya koma da kanshi babu wani abu idan ta baka to duk kyautar da ta samu ne daga wajen ita ba ruwanta da bincika ba ruwanta da bincika musulmi ya baka kyauta ka karba idan baka natsu da shi ba ka karba ka yi kyauta da shi kai ma Shi shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haranta masa cin menene cin sadaka amma da aka ba wa ɗaya daga cikin matansa sadaka ko ba haka ba a yazo zai ɗauka ya ci sai ta ce ya rasulallah na na sadaka ne sai ta ce a haiman manzo Allah ce a'a daga ni daga wajenki zuwa waje na kyauta ne amma daga inda ya fito zuwa wajenki wancan sadaka ne matan manzo Allah ne ko baiwa ce baiwa ce ba bara'a ko yawa baiwa aka ba manzo aka ba ta sadaka ita domin ba ta cikin familin manzo Allah sallallahu alaihi aka ba ta sadaka manzo Allah ya da ya ga dabino ya dauka zai ce ya rasulullahi na sadaka ne kai an haramta ya ce a'a daga inda ya fito zuwa ki ne sadaka amma ni yanzu daga ki zuwa wajena a matsayin kyauta ne kike bani aiki. a matsayin kyauta zan ci saboda haka wannan shine malamai suna cewa idan ka san musulmi misali yana ɗan ayyuka na haram yana samun kuɗi na haram amma ka san shi da aiki kuma na halal da yake samun albashi to duk lokacin da ya ma kyauta ka kyautata mai niyya ka ce daga sos ɗin halal ɗin ne ya baka daga sos ɗin halal kal kullun shaidan ya rika nuna ma daga sos ɗin haram ɗin ne tunda dai akwai na halal ɗin yana samu to duk lokacin da ya baka ka ɗauka daga na halal ɗin ne sai dai idan mutum yana tsantseni wannan abu ne daban ka karɓa sai ka ma wani shikenan eh to a gaskiya kai ka zo sayan kai ka kawo kaya za ka sayar ma wani zai sai da mutum ne ya zo da kayan shi zai sayar na'am na sayar maka dubu biyu shi mai sayarwa ne ce na sayar ma dubu biyu ciniki bai yiwu ba saboda atani ne fi bai'in ciniki biyu ne aka yi majin ɗinsu cikin ciniki ɗaya sannan kuma wannan ya sai da abin da bai zo hannun shi ba ya kamata da yanda zai yi wannan da ya sayar mai dubu biyu ya biya shi hantu to ya karɓi kuɗin ya tafi shi kuma wannan in ya zo sai ya sayar mai a yanda wancan ɗin ya sayar sai ya bashi amma haka ‘yan mu suke wannan cinikin bayuwa mutum bai da ko sisi sai ya zo ya ce na sai kayan ka nan dubu ɗaya ya ce to biyani ya ce ka zo an jima ka kaɗa shi kuma ya gudu har ya sayar ma wancan da riba sai ya, ya biya wannan wannan bayuwa a haka a take kawai maimakon ya bar wannan ɗin direct da wancan sai ya yi blocking ɗin mai kayan ya hana shi zuwa gun wancan direct shi har ya zo ya ce na saye su duka na sai kwanduna a a kaza kaza yana yana karba shi kuma sai ya kira mai saya sai ya biya shi sai ya zare nashi sai ya ba wancan kuɗi wannan bai yiwu ba wannan bai yiwu ba da ya kamata step number one da ya kulla cinikin da wannan dubu biyu ya biya shi ya yi komai an gama sai shi kuma wancan idan ya zo yanzu sai a sake kulla sabon ciniki tsakanin shi da wancan mutum wannan shi ne. ya bada a haramun haramun ne mana ya bashi eh, rizon haramun ne shine ai matsalan tarbiyyar da muke ta karatu din kenan matsalan tarbiyya malami ya ce sai ka bashi kuɗi ya baka ka eh ko sai ka sayi hand out din shi dole ka ci jarabawan shi in baka sayi hand out ba ba za ka ci jarabawan shi ba duba haka za ka tarar to ɗalibin da bai yi jaraba bai yi menene ba kai ya kawo kuɗi ya ba malami a mai makin a ya ce ai ai gishu ne wannan ai yaudara ne da ha'inci shi ma malami ya ƙara ma koya ma yaron menene tarbiya domin ya san result din nan ya same shi ta hanyar kuɗi ne ta hanyar haram ne shi ma duk abin da zai a ofis din shi ba zai taɓa maka ta abin nan shi ma kuɗi ya bayar ya samu sai ma sai ka ba da kuɗi ya maka sainin ya maka komai haka al'amari yake daga sama har ƙasa a haka ake tafiya shi yasa ake complaining na tarbiyya na tarbiyya ana cewa iyaye ne kawai har da malamai suna bada suna bada gudunmawa sai dai jaran Allah ka gani tarbiyya ce malami ya ce in yarinya tana so ta ci jaraba sai ta zo wajen shi tarbiyya ce wannan wanda ka damka masa amanar yarka ya koyar da ita hmm? sai ka hey aje a buga hand out wajen dubu goma wanda ƙarya ne ba bai tsaya ya koyar da ko aji ba ya ce a rubuto masa duk wanda bai sayi hand out ɗin shi ba zai ci jaraba ka ga malam ya je ya canja mota a kwana biyu ta hanyar hand out da kirsa sama yara da karban abin nan su duk wannan daga nan ake kyankyashe corruption da menene har mutum ya girma har ya je inda za shi a cikin corruption Allah maɗaukacin sarki ya rufa mana asiri اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين